kuma mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musamman da muka sa taken bakan damya tarihin Sheikh Jafar Mahmud Adam babban malamin nan da ke zatar da tafsirin watan Ramadan a masallacin Alhaji Muhammad Indimi da ke nan birnin Maiduguri a kan hanyar Dambuwa kuma shine shugaban cibiyar Usman bin Afan da ke gadon kaya a nan kanan Dabo malam barka da zuwa wannan fili barka da warhaka alhamdulillah ah, to Allah shi gafarta malam ko za ka bayyana mana asalin mutum ne kai الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تفسكر سونا سونانا جعفر نعم كما سونا مهفينا محمود نعم سونا مهفينا كما آدم نعم كاكي كرانا جعفر محمود آدم, آدم. نعم كما ني متمن cikin garin daura ne a jihar katsina haka annan ne mahaifata annan ne mahaifar mahaifina a nan ne mahaifar kakana kakan kakana Allahu akubar na'am na'am da haka wannan shine asali na'am mm. ato kuma malam mu sababin dawowar ka Kano karatu ne ko kuwa iyayen suka yi kaura daga can birnin Daura suka dawo Kano asalin abin da ya kawo ni kano karatu na'am rai da gaske na'am na'am ina kano tun shekara ta dubu da ɗari tara da saba'in da ɗaya ko da saba'in da biyu na'am lokacin ina yaro don ban manta ba ina kano lokacin da aka mayar da kiliya ta zama hannun dama bayan da na hagu bayan na yi kamar shekaru biyu ko uku a kano wanda yana jin an yi wannan ne shekara ta dubu da tara da saba'in da hudu haka ne tabbas haka na'am a to malam lokacin da ka zo kano ka zo karatun allo ne ko ka karatu ne na fagen ilimi ka zo a wannan lokaci karatun allo ne na'am fara magana ta kan karatun ilimi ba na'am na'am kokarin hardar alkur'ani mai girma na'am to malam a wancan lokaci ko za ka iya tura sunan malamin da ka zauna a gurinsa kuma a wace unguwa ne shi ma a cikin Kano ne eh haka ne ba wai an ɗauko ni ba ne aka kayo ni wajen malamin da yake zaune a kano asalin malami na na farko na'am tun da dama gidanmu a cikin daura gida ne na karatun alkur'ani na'am gida ne wanda muka tashi muka ga daga karatun ilimi sai karatun qur'ani abin da mm-hmm. adamu abin ya shahara da shi karantarwa da littattafai na ilimi Allahu akbar fiqhu harshen larabci da sauransu cikin 'ya'yansa kuma akwai mahaddata alqur'ani Allahu akbar sai ya zanto mijin yata wanda ya aure yata na farko shine zan ce malami na na farko wanda akwai dangantaka ta jini tsakanina da shi to daga nan kuma aka sake mayar da ni wajen wani malar rabi'u ko malar umaru a wani gari wai shi koza kamar kilomita tara a arewa da daura wanda shi ma akwai dangantaka ta jini tsakanin haka ta fuskar mahaifina na'am wannan malamin shine musabbabin zuwan mu Kano na'am tunda tare muke da shi muka haka muka zauna a makarantar malam abdullahi wanda shi wannan malam abdullahi asalinsa mutumin nijar ne mutumin wani gari wai shi zarmu a kasar da magaram cikin mm. jamhuriyar nijar kwarai da gaske na a ce ko malam ya za ka lissafa mana ko ka gaya mana kaɗan daga cikin rayuwar kolanta tun da ka yi zaman makaranta ka bi malamai to rayuwa ce wadda ka san tun mutum ya yi ta yana cikin shekaru ƙanana musamman tun da ni ina cikin ƙananan shekaru haka na yi ta ba zan iya tuno ababai da yawa haka a cikin ta ba saboda karancin shekaru a wancan lokaci na'am to amma dai abin da na riga na sani rayuwa ce wanda a wancan lokaci ta sha bamban da yadda take a yanzu tabbas haka haka haka a da can mutane akwai karamci da kyauta tattare da su da kuma tausayi makamancin wanda ba su a wannan haka ne kam sannan kuma su kansu almajirai da malamansu abinda da yake gabansu shine in dai har mutum ya samu abin da zai ci karatun alkur'anin nan shine a gaba sama da komai tabbas wanda lokutan da almajirai suke fita domin neman abinci takaitattu ne idan an fita karfe bakwai na safe kafin takwas annu ban karin kumallo an dawo an fara karin sosai wannan haka sannan idan an fita kaman karfe ɗaya na rana kafin biyu an samo abincin rana an dawo an ci gaba da karatu tabbas tabbas idan an fita da magariba kafin ishayi an samu an dawo haka amma yanzu zaka iya ganin a kowane awa cikin awannin yini zaka iya ganin albashi tabbas yana ta gararin sosai yana haka gaskiya tabbas ya sha bamban gaskiya kan sannan akwai garuruka da dama da suka shahara da zaka ga idan an san wannan almajiri ne ko malami ne yana da almajirai gidajen da ke makwabtaka da inda almajirin yake ko inda malamin yake akwai kwano na musamman na malami haka ne da tabbas wannan haka wanda kusan a yanzu babu wannan tabbas wannan gaskiya gaskiya kan haka ne sannan a wancan lokacin ni ba zan iya tana cewa akan tura almajiri ya je don ya nemo kuɗi ba kuɗi haka wanda a yanzu kuwa idan kaga almajiri kafin ka gaishe na neman abinci neman kuɗi din nan tabbas wannan gaskiya wannan gaskiya wato bara ta fi karatun yawa neman kuɗi kuma ya fi neman abinci yawa wanda a da karatun ya fi bara yawa sannan kuma neman abinci shi ne kan gaba tabbas to kaga akwai bambance bambance masu yawa tabbas sannan kuma sai kimar almajirci ta karye lokacin da aka fara hatsaniya ta rikicin mai tafiye haka wanda aka yi a jihohin kano da nan jihar borno haka da jihar bauchi haka da adamawa da kogowar jihar gongola a da haka tabbas wannan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke karɓar bakuncin almajirai a waɗansu wurare an janye tabbas to yana jin wannan ya jefa harkar almajirci cikin wani hali na kakanikai saboda rashin tabbas din cewa waɗannan almajirai shin almajirai ne na Allah da annabi ko kuma waɗanda ake jin tsoron daga baya za su bige su zama su zama matatsi ne haka sosai ina jin kila wannan shine ne bambanta wancan lokaci na da da muke karatun allo da kuma yanzu ni a fahimta sa na'am a to malam ko za ka iya tuna a wancan lokaci kana da shekara nawa ne ka fara fita karatun allo din shekaru na kanana ne kwarai a wannan lokaci an rubuta sunayenmu ne a primary na'am ni da sa'anni na da muke gari daya haka haka iya mu ba su da sha'awar mu yi karatun karatun boko haka lokacin ana ganin karatun boko kamar akwai kafirci kafirci ciki haka sosai wannan haka ne sosai kan to kaga a shekarun shiga primary ko galibi ai shekaru shida ne zuwa bakwai zuwa bakwai haka ne kam wannan tabbas sai dai akwai yara masu kaifin hankali da zaka ga yaro na da shekara hudu da rabi ko biyar amma wayansa ya kai a sashen karanta firamare na'am na'am lalle ina da tabbas din cewa na fara yin karatun allo tun ban kai shekaru bakwai ba Allahu akbar na fi tsammanin shekaru hudu zuwa biyar ko na makamancin haka amma ba zan iya rige shekarun ba Allahu akbar alhamdulillah to malam a yanzu kana da shekaru nawa a duniya bisa ga tsammani da hasashe na'am ina da shekaru arba'in da uku zuwa da hudu na'am domin tabbacin da nake da shi shine an haife ni a shekarar alif ɗari tara da sittin da ɗaya da ɗaya haka haka wato 1961 haka na dubu biyu da biyar to haka tabbas haka kadonin zai baka lissafin shekaru arba'in da daya a arba'in da hudu tabbas sosai kam sosai haka nake tsammani na'am alhamdulillah ake malam ko me baka sha'awa ka tsanduma cikin harkar tafsirin alkur'ani mai tsarki bayan ubangiji ta'ala ya arzuta ni da hardar alkur'ani na'am a shekarar 1978 na kammar harda na'am to ganin abokanai na waɗanda muka taso tare haka karatun boko suka yi na'am sa'anni na da yan uwana da makwabta haka to sai na yi sha'awar in koma makaranta a wannan lokacin ni da kaina in shiga makaranta ta aji mai tsari na'am to amma kuma a daidai wannan lokaci an fara hayaniya ta rikice-rikicen addini a najeriya ba rikici na fada da kashe-kashe ba a rikici na kaza na kungiyoyi haka musamman kunnowar kai na kungiyar jama'a da wai kamata suna haka tabbas wannan haka ana ta rigingimu a kan <laughs> salatul fati da waɗansu abubuwa haka haka to gaskiya wannan ya sa sai na ji ina sha'awar in yi ilimi na addini Allahu akbar ni da kaina sai na je na shiga makarantu iri biyu a wannan lokaci a Kano a lokacin a lokaci da akwai makaranta ta koyon harshen larabci ta mutanen kasar Egypt wato mutanen kasar Misra haka wato a wani ofishinsu ko cibiyarsu ta egyptian cultural center na'am wato cibiya ce ta yada al'adun mutanen kasar misra amma sun bude waɗansu ajujuwa na'am na koyar da harshen larabci na'am to ana koyar da darussa na larabci na musamman daga la'asar zuwa faduwar rana na'am to kuma sai na je na sake rajistar kaina a wata makaranta masallaci adult evening classes wadda ake karantar da manyan da ba su yi karatun boko ba suna yara haka tun da a lokacin da kara biyu da hoge ɗaya ke na ba zan iya koma in yi ba sannan ko bai kamata in wuce secondary haka ba ba eh, ne kam din ba wannan haka to dan haka da na shiga waccan makaranta duk manya ne kusan sun fi ni kuma sai na amfana da ita waccan makaranta in je ta da daddare bayan sallar isha'i na'am zuwa goma waccan ta harshen larabci kuma karfe hudu zuwa karfe shida na yamma na yamma na'am to wannan makarantu guda biyu haka na rinka tafiya da su ka faɗa da ka faɗa da juna na kammala su kuma tare da juna a lokaci guda na'am domin dukkan su na fara su ne a shekarar 1980 na'am haka kuma kowace na kammala ta a shekarar 1983 na'am to a wannan lokaci shekaru uku kacal kenan kai na'am haka na'am wannan na samu certificate na na iya harshen larabci zan iya karanta shi zan iya rubuta shi rubuta haka ko musamman tun da a lokacin na riga na sai alkur'ani haka tabbas wannan ya bani damar larabcin bai bani wahala wahala sosai haka ne sosai kam haka wancan kuma ya bani damar fahimtar wani abu na ilimin zamani wanda zai iya ci gaba da karatu na sakandare yanzu idan ina so na'am to wannan sai bani dama na je da kaina na kuma shiga gamman arabic teachers college wale a nan kama duk da haka yana yin karatuttuka na ilimi na ilimi haka na malamai na'am a tsoraye da ya kamata a ce na yi shekaru shida ko na makamancin haka amma dai na yi karatu na kammala cikin shekaru hudu alhamdulillah daga nan gurin kuma duk da haka yana yin karatuttuka na ilimi na ilimi haka na malamai na'am a tsoraye inda ake karantar da littattafai na addini na'am na koyi ilimi a halari ismawi iziya da sala da sauransu na'am amma in ji ina sha'awar tafsir kusan in ce wanda na fara jin na tasirantu da shi in ji ina sha'awar tafsir shi ne wani kasir da na fara ji a karan fara a cikin tarihin rayuwata na sheikh muhammad abba aji allahu akbar na ji shi ne ko a cikin shekarar 1981 ko 82 allahu akbar kasir biyu ne daya yana tafsirin suratul ma'ida na'am ayar hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa nahal khinzir na'am zuwa ƙarshen ta ɗaya kuma tafsir na suratul nur daga farkon sura din har ya zuwa inda ake maganar kissar na na Aisha to a tsarin da ya bi wajen fassara ayoyin tsari ne na ni da iyakacin sani na a lokacin ban ji ba wani bayani da zai sa ka fahimci ma'anonin alkur'ani cikin ruwan sanyi irinsa Allahu akubar. to waɗannan kasar a wannan lokaci kusan zan yawan suna yi Allahu akbar da yawan jinsu jinsu haka na'am don Allah kaga manta na haddace alkur'ani tabbas haka ne to malamin da ya karantar da ni a Egyptian Cultural Center na'am wata rana ya shigo yana mana darasi na tafsiri na'am cikin harshen larabci na'am haka to yakan yi kokarin idan ya jawo wata aya ya jawo wata aya ya hada su to shi ba mahaddaci bane ba ya dai haddace kamar rabin qur'ani na'am haka wata ya kawo daidai wata ya kasa kawo na'am to duk ayar da ya jawo bata zo ba sai ya jina ka kama kawo abin nan bayan an tashi da karatu ya nemi muka zauna alhamdulillah yake tambaya ta me ka haddace cikin alqur'ani ne sai na haddace qur'ani alhamdulillah to sai bani jarabawa ta musamman yace karanta kaza in karanta karanta kaza in karanta alhamdulillah to sai sai duk da ka haddace alqur'ani amma kuma kana da buƙatar wani abu mai muhimmanci shine ilimin tajwidi wanda shi zai koya ma ka'idoji na karatun alqur'ani haka ka san hukunce-hukuncen karatu lokacin ban san mai ta juidi ba ko shakka ba Allahu akbar shi kuma wannan sai ya bani wani lokaci na musamman banda karatun banda karatun aji din nan wanda muke karatu tsakanin magrib zuwa isha don koyon wannan ilimin tajwid haka cikin mutashi da na koya na iya Allahu akbar sannan kuma ya ci gaba da koyar da ni waɗansu ababen da nake ganin za su taimake ni musamman harshen larabci da kuma tafsiri tunda a lokacin kuma zuciyata ta karkata ta riga ta haka zuwa ga tafsirin na'am kuma na fahimci cewa yana da sha'awar shi kansa a kansa kuma fannin sani ne to wannan ya taimaka mu na'am alhamdulillah a ko da yake da ambatin ilimi kai mana magana a ina da ina kadan yi karatu a ce malam zan so kadan mu dan san guraren malaman to duk da cewa ka dan lissafa wanda kai karatun allo a gurin su to karatun tafa na ilimin addini fa suna da yawa na'am tsakani da Allah na yi karatu suka wurare da yawa sai dai ka ce kila wani wurin ya fi wani na'am amma cikin muhimman malamai na da ba zan manta da su waɗanda na yi karatun ilimin addini a wurinsu na farko da shi wancan malami mutumin kasar egypt kasar egypt nan na'am sheikh abdulaziz ali al-mustafa sunansa kenan mun yi shekara uku tare da shi kusan kullum sai mun haɗu mun yi karatu babu fashi Allahu akbar to daga nan gurin na yi karatu a wajen wani malam nuhu a unguwar dan dago a cikin birnin Kano haka cikin wannan harin zai nan da ransa Allahu akbar na karanci fikihun malikiya a wurin sa da wasu littattafai na hadisi da kuma wadansu littattafai na harshen larabci na'am to akwai kuma wani malami ba nufe malam muhammad shehu mutumin jihar kogi don mutumin lokoja ne to shi wannan zan iya cewa a inda muka haɗu da shi a waccan makaranta da na shiga ta daren nan na'am na'am haka to daga nan gurin kuma shi ma muka shafo sai ya zanto cewa har bayan ma na shiga university na je islamic university na madina na dawo na karatu a wajensa allahu akbar saboda shi kuma allah ya bashi fahimta game da dukkan ilimin da yake da alaka da harshen larabci kamar nahawu kamar sarfu kamar balaga kamar adab na'am wato kenan kamar grama na larabci da literature na larabci yana da cikakkiyar fahimta a kansa allahu akbar wannan tsana na makale masa muna tare har na je university na dawo muna tare da shi tun shi yana karantar da ni ban kai matsayin in shiga sakandare ba na'am na je na dawo na same shi yana da digiri din shi muka zo muna masters tare Allah malami na na ci da karatu a wajen na'am to wannan hakikanin gaskiya ban manta da shi ba kuma zai wahala a da shi a cikin rayuwa Allah akwai shak Abubakar Jibrin na'am dattijo ne malami laksara ne a Bayero University haka kuma ne chief imam na masallacin Juma'a na Bayero University na'am na yi karatu shi ma a wajensa alhamdulillah akwai Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na'am shi ma um, lecturer ne a Bayero University yana karatun hadisi na ganin gidan NTA wani lokacin kuna sa karatun sana haka na'am haka shi ma malami na ne tun sama da shekara goma da suka wuce Allahu akbar har zuwa yanzu muna tare Allahu akbar yana ɗaya daga cikin mutanen da ko yanzu zai iya aikawa a duk inda nake sai zo kai kaza tafi kaza je ka kai kaza yi kaza yi umarce ko ya ne Allahu akbar na'am a to malam a duk bayanin ka nuna duk karatun ka kayi su a cikin ƙwaryar Kano kenan baka fita daga wajen Kano galibi karatu na yafi yawa a Kano na'am to amma na firfita waɗansu wurare a ah, Allah misali na je kasar Saudiya na yi karatu na'am jami'ar musulunci ta Madina na'am na je Sudan na yi karatu a International University of Africa inda na yi digiri na na to amma dai inda na dawo dai kusan Kano ita ce cibiya cibiya haka da sauransu na ji je wurare da dama na yi karatu amma dai Kano ita ce kamar ka iya cewa cibiya a ake malam batun tafiyar ka zuwa jami'a ita ta Madina mm. malam wani cikin malamanka ne ma sanadiyar tafiya ko kuwa malam ya aka yi ka samu shiga zuwa ita wannan makaranta ta Madina wannan tambaya ce mai ban sha'awa na nemi jami'ar musulunci ta madina tun da na ji labarinta na'am tun ina sakandare ban kammala ba na'am haka na'am yan takardun da nake da su waɗancan makarantu da na yi sayin tattara in yi fotokofi na aika Allahu akbar uku a jere ina aikawa Allahu akbar kuma an ɗauke na jami'ar madina tun kafin in kammala sakandare na'am wani abin sha'awa Allahu akbar abinda ko ya faru shine na'am akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine Dr. Ah, Muhammad ibn Abdullahi Zarban na'am wanda ya rika shugabantar kos na daura da aka rinka a nan anan haka to shi ya kawo wata ziyara gani da ido zuwa Najeriya kafin su dawo da fara daura to lokacin da ya zo ya dace da ana cikin hutu ya ziyarci mm. makarantu irin namu duk an ana yana so ya ga ɗalibai ya yi ganawa da su musamman zai to a lokacin nan akwai 'yan musabaka ta jihar kano wanda wasu wakilci jihar kano a musabaka ta kasa. ta kasa da za haka bayan an kammala ta matakin jihar. na'am to an ɗauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko training na musamman na'am wannan 'yan masu musabaka haka na'am a makarantar koyon harshe larabci ta SAS wato SAS kenan haka to sai ya zo nan makarantar na'am cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gamar arabic teachers college gwale ko na nan gwale dan. a ce a yau aka ce za a na cikin hutu ne amma bisa ga dace ga ɗaya daga ci Allahu akubar na to lokacin da an neme mu kamar mutum biyu ko hudu ko biyar ko mu biyar to muka je muka same shi a masaukin shi iya mana interview duk guda hudun ya musu interview ni ne na karshen shiga kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar mun da cewa in zan yadda haka duk cancanta na ɗauke ni na cancanta a dauke ni a fara a university a can sai dai bayan da takardar da ta secondary Allahu akbar shin na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu akbar duk guda hudun ya musu interview ni ne na karshen shiga kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka ke duk cancanta na ɗauke ni na cancanta a dauke ni a fara university a can sai dai bayan da takardar shaidar ta secondary Allahu akbar shi na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu na na'am to za su iya bani admission in maimaita secondary a can tunda bayan da certificate na secondary haka haka da sauransu insha Allah za su aiko min da admission da shi kenan to ga kare idan su muka interview wannan shekara shekara mai zuwa za a kware admission haka na to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne tabbas shekara mai zuwa lokacin da za su aiko da admission ni kuma nan gurin kuma ka kammala karatu za ta ta da ka certificate dina ya tafi da shi na'am da na je ta ma kuma ka'ida su idan sun ɗauke ka idan ka je sai an sake sabuwar interview na'am wanda suka gana da kai lokacin ɗauka ba su za su gana da kai bayan an ɗauke ka na'am su ma kuma za su gane ko da kana da takardar sakandare in dai suka ga dama za su ce sai ka mai ta na'am ganin damar su dai su ka wannan damar gwargwadon interview din da su na'am na'am suka yi interview dana shi kenan sai ga zan iya ci gaba da university alhamdulillah kai tsaye sai aka bani dama na ci gaba da mataki na jami'a alhamdulillah nan din ma sai na shiga wato faculty na Quran and Islamic Studies wanda galibin abin da ake karanta a ciki tafsir da Quran science haka to saboda haka na shiga wannan bangaren na'am wanda nake ganin zai taimaka mun a dai waccan manufa ta wani ni ina son tafsiri tun asali na'am to wannan shine na'am a to malam muna so ka ci da karin bayani a game da shekarun da kai a madina tare da fannin da ka koya daga egyptin har zuwa madina a madina kamar yadda na faɗa na'am um, karatun madina yana da wahala kwarai gaske musamman a lokacin da muka yi shi na'am a kowane faculty kake ko department kake karatu a ciki wato za ku yi karanta subject goma sha biyu zuwa sha goma sha biyu kuma a ciki ba wani mejo ba minor Allahu akbar kowanne mejo subject na'am sannan kuma kowanne abinda za ka yi ka samu pass shine ka samu 60 marks shine pass in ka samu maki 60 to irin ka sha da kyar <laughs> na tabbata haka muke wannan tsari na karatu na'am tun da ni a bangaren qur'ani ne babban abin da ake karantarwa a wajen wanda ya fi komai yawa shi shi qur'ani tare da kira'o'insa guda goma tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tafsirinsa sannan kuma ilmomin da suke da alaka da shi wanda ya kunshi tarihin saukar alkur'ani ayoyin makka ayoyin madina wani ayoyi aka shafe wanne ne ba a shafe ba da dai abinda kur'ani ya kunsa ga sannan kuma dole zaka karanci larabci a matsayin yare wannan dole ne a kowane department kake sai ka karanci larabci a matsayin yare dole ne ba wani bambanci <laughs> kan wannan ba ja da baya kan da dai sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an na'am da ka dai sabdar goma sha biyu haka muka karanta na'am to malam shekaru nawa kai a ita wannan shekaru hudu ne oh shekaru hudu na'am na a to malam ganin kayi karance karance a Kano hmm. kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na dariƙoƙi daban-daban hmm. sai malam kai kuma gashi kana tafsirin ka bisa tsarin sunna malam ya kake gwagwarma da irin waɗannan malamai a kano da kuma hannun ɗin ba mai duguri ito eh, wannan wani abu ne wanda zai iya cewa alal hakika akwai gwagwarmaya mai yawan gaske na'am domin an taɓa yin wani lokaci ba ma zan ce wani lokaci ba a yanzu haka abin da ake ciki za ka iya cewa daga shekara biyar zuwa yanzu kusan dukkan wani malami mabiyin ɗariƙa ɗariƙa haka gurinsa idan zai magana a rediyo ko talabijin ya zai mayar da martani ga abin da jafar ya haka tabbas wannan haka wannan wannan haka ne sosai ko a rediyo ko a talabijin na'am ba ni kadai ne ba cikin malaman sunna akwai ma malamai na kuma duk suna magana dr ahmad akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna duk suna da dama suna shiga midiya ko kafar watsa labarai su yi magana tabbas ban san sirrin da ya yasa kowanne ya fi so ya yi magana a na ba ni <laughs> ko ya mayar da martani a na. haka hakan yakan bani haushi wani lokaci wani lokaci kuma yakan bani sha'awa don wani malami na taɓa karanta tarihinsa yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi ku kamo shi tafiya yake tabbas yana tsaye yake wuri daya wuri daya ba ma ba cewa <laughs> kamo shi kuma sai sai ka in ka ji ana cewa ku kayar da shi ku kayar da shi a tsaye yake haka ne yake ba ma magana ka tabbas sai sai ka amma ba zai maka daɗi ba kan yi wancan ya zage ka yi wancan ya faɗa ma bakar magana musamman tun da wanda zai magana a kanka in ka samu dattijo masu hankali da koda sun saba maka haka suna ganin a shekarunsu za su hana su faɗa maka magana da bata dace ba za su ɗan kwatanta auna kalmomin da za su faɗa dole za ka samu yara waɗanda suke cikin ƙuruciya sa iya maka kyaki sa iya maka ƙarya sa iya maka duk abin da za su yi ma kai ɗan adam ne zaka ji ba daɗi amma kuma in ka kalli cewa yadda da awa ta ɗauka kenan sai wannan ya dan baka ya lallashe ka annabawa sun sha wahala sun sha gwagwarmaya da sauransu da kenan na kuma in ka kalli ribar a ƙarƙashin ƙasa tsakanin kai da waɗancan da suke adawa da kai wa jama'a suka fi fahimtar me yake cewa da sauransu kullum aka wayi gari jama'a ƙara tsanarka suke ko ƙara fahimtar saƙon da kake kisarwa suke wannan shi ma sai baka kwanciyar hankali sannan abin sha'awa shi ne da yawa za ka samu wani zai shekara biyu ko uku yana adawa da kai watan wata rana ya zo same ka gida da kansa ya maka sallama yana neman gafara kan zajinka ko cin ka da yi wannan ya faru a nan maiduguri hatta cikin azumin nan wani a rubuce wani ya zo da kansa Allahu akbar yakan faru a Kano kusan duk bayan shuɗewar wani lokaci kuma um, na ƙara samun wannan ƙalubale a Kano musamman daga shekara uku zuwa yanzu ya fi na koyaushe kila sirrin da ya sa haka shekarun can baya an yi wani lokaci da ba ma samun dama a kafofin watsa labarai haka saboda mayar da su mabiya ɗariƙun sufaye suka yi duk yawanci almajiransu ne suke aiki a wajen tabbas wannan saboda haka duk wanda yake kishi yasu ba za a bashi shi dama wannan haka ne kawai amma kuma yau da gobe da gobe aka samu canji kusan yanzu karatun da muke dinnan na tafsiri musamman ah, wanda kyamar ku take dauka ta NTA mukan yi kokari a yi rikodin ɗinsa kuma a yi. aka shi ake sawa a nta kano ctv kano nta katsina nta ah, bauchi ditv kaduna da dai tashoshin watsa labaran da mun kama waɗansu masu san karshen alhamdulillah to kaga wannan wani ci gaba ne tabbas na ka eh, wannan sai ya sa waɗansu suke ce ah wannan shine Ja'far din da ake cewa ya ce kaza kaza haka wannan shine kaza shine kaza ko maza ko mata ko yara ko manya na'am to kaga wannan dole ya ƙara tunzura ɗaya gefen kuma su ga cewa to yanzu kenan jafar din nan kwace mana a fahimtar su kamar wani kwace ko fashi wannan duk ya haifar da gwagwarmaya mai yawa to amma kuma dai ita rayuwa ba a taɓa yin ba gwagwarmaya ba tabbas kuma kullum da a ce ba a yi da kai gara a ce ana yi da kai tabbas wannan gaskiya illa iyaka lokacin da kake gwagwarmaya abin da yake wajibi akan ka tabbatar duk abin da ka faɗa kana da madogara a kan sa'in wannan haka wannan haka ne ta yadda duk inda aka je aka dawo ba a cewa ka faɗa an kule ka an gano abin da ka faɗa ba haka ba haka ne ka sai dai mutum ya ce ban yadda ba tabbas maki wannan daban <laughs> wannan gaskiya ban yadda ba daban haka ne amma ba ya ce maka na je na leka na hango cewa ƙarya kake <laughs> haka ne ka alhamdulillah zuwa yanzu ba a samu wannan ba sai dai mutum ya ce ban yadda da abin da ka faɗa ba ko kuma a'a ka ciro wajen waɗanda waɗanda ba a yadda da su ba wannan wani abu ne daban alhamdulillah yadda zaka ce baka yadda da ni ba zai iya cewa ban yarda da kai ba wani zai iya cewa mu duka mu biyu gaba ɗaya zai tabbas wannan haka ne amma dai ka yi bayani in yi bayani su mutane sa zama alƙalai tabbas wannan haka ka ce in ce wannan yana da kyau kuma wannan ne a fahimta ta duk da cewa ya ce amma zai kawo wayewa a cikin mu don a kasashe irin namu ba kasafai mutum zai yake sauraron wanda ya saba masa ba wannan haka kawai duk wanda ya saba maka sai dai ku yi fada tabbas amma yanzu kaga alhamdulillah akan saurari mutum ya saba ma zaka saurare shi ka ji sa ka ji sa wannan haka tunda za a sa ko kuma kafofin watsa labarai kun taimaka tabbas za a ji wannan za a ji wancan sauransu kowa kuma a ji hujjojinsa jama'a kuma sai sai yake jama'a alƙalai haka yana taimakawa wannan haka musamman shirin ku na Ramadan ku gaito wannan malami ku gaito wannan malami ba wanda zai ce shi gefe tabbas wannan gaskiya to kowa ya zo ya baje kolin sa jama'a kuma dai su saurara su ji menene inda za a gano inda bakin zare yake da alhamdulillah a to malam kusan shekaru goma sha bakwai ko sha takwas baya an saka kana halartar wa'azin kasa na kungiyar jama'atul izatul bid'a wa iqamatus sunna don akwai wani lokutan da har kakan hau mambari ka gabatar da wa'azi a irin tarika wa'azin kasa din nan to malam ya yanzu har yanzu kana halarta irin nan wa'azuka ko kuwa ya abun yake ne yanzu gaskiya ne saboda gwagwarmaya irin ta wata ne na fara gwagwarmaya da wuri tun tun kafin in yi auren fari cikin kuruciya da samartaka ta na saba da wannan kuma tun makaranta da sauransu to na samu na cikin gudanar da kungiyar izala na'am na rike ma shugaban majalisar malamai na kungiyar izala na'am a jihar Kano na'am na daidai lokacin da izalan ma ba ta da farin jini ko na shi sosai wannan neman dan izala ake ana farautar sa haka ne sosai gaskiya ne kuma na yi wa'azi na ƙasa ko na hau platform na wa'azin ƙasa na ƙungiyar izala musamman a tsakanin shekarun 1987-1988-1989 daidai lokacin da kuma na sama admission kenan na tafi madina madina haka to muna can karatu a jami'ar madina sai kungiyar izala ta samu kanta cikin rudani na rabuwa gida to a lokacin nan ni da waɗansu ire-ire na wanda muke da alaka da kungiyar ta haka kamar su wani abokina dr ibrahim jalo na'am wani mutumin taraba state haka da su dr muhammad sani wanda da abokan karatu na ne da sun phd allahu akubar da sauran su dr muhammad sani abubakar mutuwan jigawa state ne kudu haka wanda dama dai a nan a gida mun saba muna cikin harkar izala kuma muka sake haɗewa a jami'ar madina haka na'am allahu akubar da sauran su na'am to tun da galibin su na riga su zuwa da shekara ɗaya sun zo bayana ne na'am to duk muke haduwa tare don tattauna yaya makomar izala din take haka to a nan gurin um, sai muka yi shawara mu duka kowa ya kawo ra'ayinsa cewa karshe muka fitar da ra'ayi cewa lallai ya kamata mu da muke waje rigimar nan ta faru kar mu tsoma baki a cikin rigimar a cikin ta tabbas haka kar mu goyi bayan wani bangare na'am mu rubuta takarda guda ɗaya. da salo daya a matsayin shine saƙonmu zuwa ga dukkan bangaren biyu muka haɗa ra'ayin da ya kamata mu faɗa muka sa mutum ɗaya ya rubuta muka kaɗaita yaren wasiƙar cikin harshen larabci ni da kaina na ɗauko wannan wasiƙar na zo na baiwa waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren da waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren na'am haka a ɓangaren can na kaiwa shek ismail idris da kaina hannu da hannu shek alhassan sai da jingir sani Yahaya haya da sauransu a ɗaya bangaren ne kawa shek yusuf sambo shek yakubu musa shek rabiu udara umar hassan da sauransu abinda muke ce musu shine su ji tsoron allah su haɗe kansu tabbas kar su raba al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan wata manufa daban ta duniya hakikanin gaskiya haƙar mu bata cimma ruwa ba duk da haka muka sake malaman malamanmu na jami'ar musulunci ta Madina wanda suke zuwa su gabatar da haka. cewa da Allah idan sun zo su yi duk yadda za su yi su yi amfani da damar su aka zo aka haɗu karkashin ƙasa mu muka tsara yadda har ma za a haɗa su wajen marigayi shek abubakar mahmudu duk da wannan kokari da aka yi haƙar bata cin ruwa ba daga nan sai muka ga cewa mafi kyau mu koma baya dan ba za mu zo mu shiga nan bangaren dan mu kafarta can bangaren ba za mu shiga can bangaren dan mu yi adawa da can bangaren amma mu kofar mu a buɗe take duk wanda yake son yayi karatu dan can bangaren ne dan can bangaren ne abinda muka sani za mu karanta da abinda mu sani mu ce kuma ya kara gaba amma dai ba za mu tsaya muna adawa da wani kawai dan shugabancin wani ba tabbas to wannan ita ce manufar mu kuma akan haka muka tafi har tsawon wannan shekaru tun daga 92 ne da aka fara wancan rikici har zuwa yanzu Allahu akbar akan wannan matsaya take na'am kafin azumin nan an yi wa'azi na kungiyar izala a Kano an yi kuma a kuntuwa jihar Katsina na'am na ƙungiyar zalan bangaren mutanen kaduna sun samu sun sambo sun ba mu takardar gayyata a rubuce mun yanke shawara mun je tunda sun gayyace mu tabbas kuma idan muka je za mu faɗa abin da mu muka yi imanin shi ne gaskiya tabbas ba wai mun je bane don mu yi adawa da yan can mun je ne don mu mu taimaki tafiyar gaba ɗayanta yadda musuluncin da kuma manufar da aka kafa ƙungiyar tun da ta ɗore ba mun je don mu yi wa wani mu baya'a. ya ci mutuncin wani ko ya zaki wani ko ya adawa da wani ba kuma har yanzu akan wannan manufar mu kuma har gobe an gayyace mu wani wa'azi za mu je kuma in mun je za mu faɗi wannan manufar alhamdulillah ka ji yadda muke har yanzu na'am alhamdulillah mm. to malam ganin cewa ka shafe sarma shekara goma a nan birnin Maiduguri kana gabatar da tafsirin watan Ramadan. Mm. Sai zama na mara akwai raɗa-raɗa da ke cewa da za ka sake zuwa nan Maiduguri ka gabatar da tafsir ba daga wannan shekara. har ma dai akwai tabbacin da yake tabbatar da cewa za ka gudanar tafsirinka na shekara mai zuwa idan allah ya sa muna raye a kaduna kuma a banan ma an so ka gabatar da tafsir din naka ne a kaduna to malam ko me hana ka ko da matsaloli ne aka ci karo da su da ya yasa baka gabatar da tafsir naka a bana a garin kaduna ba wato maganganu ne guda biyu maganar janyewa ta daga tafsirin maiduguri daban take da maganar yin karatu na a kaduna bari mu dauki maganar kaduna don kila ita tafi sauki maganar kaduna tun kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce haka akwai bukatu da suke zo min daga kaduna iri biyu bukata ta farko da allah ka zo ka sa mana karatu sau daya a wata wanda za ka rika mana a kaduna wannan bukatar ta zo daga wurare daban-daban kuma an kawo shawarwarin wuraren karatun daban-daban akwai wani masallaci na kamshi salawat a waf road an kawo akan koyi karatun a can an kawo a wani masallaci na katuru road na wata cibiyar islamic learning center an kawo a wani masallaci a tudun wada mm. an kawo a wani masallaci a nan cikin ziyar da sauran wurare kaga wannan shawara ce ba ta da alakar tafsirin ramadan su kawai abin da suke so a ce ina da wani darasi da ake musu na'am sannan an kawo a masallacin juma'a na unguwar kaji na kofar gidan mai girma dan masanin daura Allah sani zangon daura na ya nemi wannan da kansa daga bangare na tunda akwai alaka tsakanin shi na da mahaifina na da rai mun taso mun gansu tare to amma dai da dalilai sun sa ni na kasa amsa wannan bukatar dan ina tunanin ba na so in fara abu in kasa tabbas to kuma sai maganar tafsirin azumi ta zo tun daga bara akan batun masallacin sultan bello bayan rasuwar marigayi malon abubakar to wanda wannan kuma ta zo ta wuce bata yi ba sai kuma bana waɗansu suka sake taso da batun lallai suna son in je in yi tafsirin azumi a masallacin juma'a na maiduguri road na'am kaga ba na sultan ba na sultan ba haka na'am to na san cewa ina tafsiri a nan maiduguri kuma su ma sun san haka haka to sai na ba su waɗansu sharuɗa na ce sharɗi na farko tun da masallacin nan jama'atu na nasarar islami ke dole sai ilimi ya amince ya amince haka ne na biyu in samu rubutacciyar takarda daga JNI na uku gwamnatin jihar Kaduna ta yadda haka na hudu in samu wani amintaccen kwamiti wanda za su gudanar da harkokin tafsirin wanda ni na aminta da su haka waɗannan sharuɗa ba bane mai sauƙi ba kawai ka ce sarkin musulmi ba lalle bane ma ya san ne tabbas wannan gaskiya ba abu ne mai sauƙi ba ka je ka ce wa je NI ta rubuto ta kasuwa gare ni haka kawai sosai kam da sauransu cikin ikon Allah duk suka amince ban yi tsammanin za su amince ba ko a mafarki na a gwanin jihar Kaduna ya ke kasa kasa ya tona ta ya ce kwata-kwata shi mai yadda ba Ja'far ya zo ya masa tafsiri ne ce to kun gani ma'ana da an je ma za a samu za a samu tabbas saboda haka wannan shine abin da ya faru na'am amma na faɗa musu dama cewa akwai batun tafsiri a Maiduguri kuma kansu sun san wannan kaga wancan kenan tabbas amma maganar zuwa Maiduguri a shekara ta farko da na zo Maiduguri a 94 don lokacin nan na dawo daga jami'ar Madina kenan azumin farko da zan fara yi haka ne Alhaji Muhammad Indimi ya gayyace ni zan zo yi tafsiri anan jama'ar Kano da muke tare yau da gobe suka ce musu yadda ba aka yi ciki kaka aka ja suka ja hmm. aka ja suka ja sai aka mu wata manufa guda daya aka ce an yadda in taho in yi kwana sha biyar a nan <laughs> sai kuma in koma can Kano in kwana sha lokacin da na taho nan gurin na zo kwana goma sha uku wakilai daga kano suka shigo jirgi suka taho don mu su sha biyar da su su su ɗauke ni a koma mu koma suke ikon Allah zuwan da suke sai ga irin ci gaban da aka samu haka da jama'a suke haɗuwa sai suka ce gaskiya su ba su san abin da za su faɗa izi ba su zo su rusa wannan abin da ya riga ya kafu Allahu akbar dan dai kawai biyan bukatar mm, kan tabbas tunda su dai suna tare da ni a watanni sha daya a cikin shekara da haka ne ka dan me wannan wata kuma su ce kaza su dai suna ganin Allah kalli dai bana ba za su iya janye wannan tasiri ba Allahu akbar na'am to aka janye aka ce kila sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma dai Alhaji Muhammad Indimi da shi da sauran jama'a suka da ya sake bukatar a zo aka sake zuwa to bayan na yi kamar shekaru hudu ko biyar to sai mun ga lokacin nan mun yi sama da rabin qur'ani tabbas to sai ake maganar to yanzu kan ba maganar janyewa dole sai an sauke an sauke haka lokacin da na yi shekara ta takwas ina zuwa mai maiduguri lokacin muka kammala sauke alkurani da wata to lokacin nan ne maganar janyewa ta zo da karfinta na'am sai ba sake zuwa mai dubu. ni kaina na dauka a cikin zuciyata to kuma ya kamata in koma in ci gaba da karatu na ko a Kano ko dai a wani wuri da ke ganin zai fi mun saukin zuwa to amma a hakikanin gaskiya mutanen Maiduguri sun nuna matukar matukar sha'awar su na ci gaba da wannan karatu ana dab da bayan na koma nan mutane suka yi gayya suka tafi wajen motoci goma wajen mutum tamanin suka ce a kan wannan kare. za ka ji kunya kwada da su wannan gaskiya kuma daga bangarorin al'umma daban-daban waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu 'yan boko waɗansu likitoci waɗansu 'yan kasuwa waɗansu waye bai kamata a ce mutanen da za su nuna maka wannan ƙauna ba ka nuna musu ka ɗauki ƙasa ka watsa musu gaskiya gaskiya shi shi alhaji muhammad indimi ya tashi da kansa ya je har gidana ya jaje su da yawa Allah bambancin shekaru tsakanin mu haka wanda yake musulmai mu suka zo a zamani za su yi magana za su yi wadda ta dace da shekarun su haka ya kamata su yi haka ne mu kuma za mu yi wadda ta dace da shekarun mu tabbas ba zai za yi magana da ta girme ne tabbas dole yi magana da ta girme <laughs> sa'a tabbas wannan gaskiya gaskiya kuma ya kamata su fahimci cewa mun ce demokarasi muke haka ne cikin demokarasi din nan tana da rukunai daga cikin rukunan demokarasi akwai human rights tabbas cikakken yancin dan adam wannan abin da muke so a rediyo a jarida a talabijin tabbas matukar dai ba zan ci mutuncin wani in zagi wani in masa karya ba faɗin ra'ayina ne to dan me ya halatta dan siyasa ya faɗa bai halatta ba malamin addini ya faɗa gaskiya dan me ya halatta wani ya hau platform na siyasa na ANPP PDP ya faɗa da abin da ya ga dama haka bai halatta ba ya hau mimbarin juma'a in faɗa kuma ni kuma abin da yake ya dace da daidai gaskiya sannan duk abin za a faɗa game da wani mai mulki ai ba ma mention din sunan mutum mu ce wane wane haka shugaban karamar hukuma kaza wane gwamnan jiha kaza sai dai mu ce shugabanni wannan haka wanda ke kuma ya san yana ya ba duka suka tare suka zama tabbas wannan gaskiya ah, don saboda haka idan mutum ya rashin gaskiya ya abin da sauran tabbas yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne dan mai ahlari ya ce haka mm. sai wanda ya tayawa ya ce da shi kike ina yanzu ba da ba shi yana ruhin maganar wato waɗansu daga cikin masu mulki ba sa son a faɗa masa gaskiya ni ina jin wannan shine sirrin da yasa gwamnan jihar Kaduna yake ganin cewa waɗancan maganganu da muke da labarin su ko daga Kano inda Ja'far ke zuwa ya karatu ko daga Bauchi idan ya zo nan gurin shi yana ganin ba zai iya karɓar wannan ba ka san waɗansu gwamnatin suna da faɗin kirji tabbas su saurari mai son su da kuma wanda yake opposing din haka ne kan waɗansu kuma kawai sai dai ka zama a karan farautan su wannan tabbas a taɓin siyasa a haka a taɓin duniya a haka ba zai yi ba ka ko gidanka kana sarrafa matar ka yadda kake so kai ka so kai ka je ka ba ta shi ka kawo ta amma ba ka sarrafa ta da kake so ko sai ka sarrafa ma a waje da kake kake so ba zai yi ba ba kai mana adalci ba tabbas sai ka faɗa sai mu faɗa amma dai ba na goyon bayan a zagi wani mai mulki ko a shi ko a ci mutuncinsa amma dai a faɗi magana yadda take ko lokacin da aka faɗa a kaucewa ambatan suna amma a faɗi yaya gaskiya take a ja baki a rubuta bakin a ko kowa ya gane inda aka sa Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah a to malam harkar tsarin tafsir zai ta yayi ta zama ruwan dare kowa sai ya fito tafsir tafsir malam ya ainihin tsarin tafsir yake ne a musulunci wallahi akwai ganganci a cikin yadda mutane din nan suke ganin tafsir tafsir ina kallon talabijin sosai da sosai ina sauraron rediyo nukan ga waɗanda ka ce eh waɗannan ɗaliban ilimi ne ko suna da ido a cikin harkar karatu mm. eh waɗannan suna kokartawa suna jarrabawa mm. akwai mutanen da amma inda a ce akwai hukuma da za ta tsawatar kamata ya kwata kwata kasu yi magana don da kamata su yi magana akan littafin Allah ba da littafin Allah ne ba zance ne na kowane mutum ba wanda yake za a biyo kowa damar ya faɗa abin da ya ga dama a ciki na sha magana a wuraren karatu wani lokaci idan mun haɗu da abokanan karatu na ko ɗalibai nukan ce da su abin mamaki ne idan ba azumi ba idan ka ɗauki littafi na fikihu za ka je wajen wani malami ba zai iya fassara maka shi haka na'am sai dai fassara maka na hau shi kuma wani malamin ka je wurinsa sai dai fassara maka fikihu ba zai iya maka na hau ba haka shi kuma wani malamin ka je wurin sa balaga ba zai iya karantar da kai ita ba sai dai maka wani littafin na daban ce amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fikihu kadan ya iya banda na hau da wancan mai na hau da baya da fikihu da wancan mai adab din da baya da balaga da wancan mai ishirin da baya da nahau baya da fikihu baya da balaga kowa sai kafa tafsiri a kofar gidan shi kuma tafsiri yana buƙatar duka waɗannan ababen kafin ka iya shi yana buƙatar nahawu sarfu balaga adab yana buƙatar fikihu yana buƙatar usul fiqh yana buƙatar mustalah hadith yana buƙatar sira yana buƙatar ulumul qur'an yana buƙatar alal ko ka haddace qur'ani gaba ɗaya ko kai laushi na'am Allahu akbar duk wanda zaka ga yayi tafsirin alqur'ani ba tare da ya haddace qur'ani ko ya laushi a ciki ba to zaka samu cewa tafsirin yana da lami na'am kai kuma ɗin mai saurare ba ka jin karsashi haka tabbas amma ka samu duk wanda ya haddace alkur'ani yake shiga can ya shi fita can gurin cikin ayoyin za ka ji yana sa maka karsashi ɗabi'ar lissafi wannan haka sosai don sai ka taɓo can ka taɓo can tabbas to hakikanin gaskiya in za ka bincika ba wai a nan maiduguri ba gaba ɗayan ƙasar hausa ko gaba ɗayan ƙasar hausa da ƙasar kanuri gaba ɗayan najeriya ta arewa inda dai ake tafsirin azumi wallahi duk cikin mutum goma da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu uku masu dama dama sauran dai ana jarrabawa ne ko an gada haka ake yi ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu yawanci mm. mutane ka san a da a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri dan su fahimta fahimta haka ne tunda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsiri amma ka san a da ana zuwa tafsiri fa dan a samu lada mm, haka ne <laughs> ba dan ka gane ba gane haka za ka biya har ka tashi idan da gobe ka fahimta ba ka fahimta ba wanda gane ba kai ba gane gaskiya to shi ma wanda ya bai gane ba mai zan bakin bai gane ba shi ba wanda bai gane ba sosai da gane kawai takarruban ila Allah amma a hakikanin fahimta shin an fahimta ba fahimta ba to wannan ta sa kawai ake yin tafsiri kawai ana yi ne dan lada ba dan ganewa ba amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa nesa ta fara zuwa kusa to dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara bincike wanda da zai ta faɗin abin da ya ga dama mutane su yadda yanzu ya fara tunanin kai kafin fa faɗa sai na tuna na tuno me zan faɗa na'am to wannan kuma ci gaba ne mm. na san za a samu gyara amma dai gyaran zai zo ne a hankali na'am a hankali a hankali amma ina tabbatar muka da cewa wallahi cikin dukkan mutum goma da suke tafsiri sawan a Kano ne ko a ko Maiduguri ko a ko ina ne wallahi in ka ci sa'a zaka iya samun guda uku masu dama-dama masu kwari-kwari amma guda bakwai dai kawai dai suna yi ne tunda an saba duk shekara ana yi wannan kuma wani abu ne daban sabo Allah shi kyauta hmm. a malam ta magana akan harkar da ya shafi bari mu komo harkan musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci ya shi wato kalmar ta'addanci hmm. malam ita wannan kalmar ta ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne ko yaya wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka ƙagota suka jefi musulunci da musulmai da ita don cimma waɗansu manufofi na siyasa amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci su sukan yi ƙoƙari su soki ababe guda suke suka musulunci da shi cewa su ne ta'addanci abu na farko jihadi abu na biyu haddi na'am dauki haddi wanda shi ne tsarin horo idan mutum ya yi laifi haka kamar a ce yanke hannun barawo ko ne rashin tausayi haka ne dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina ta ce wannan ta'addanci ne rashin tausayi ne kaushin zuciya ne da sauransu to wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatanta shi da sauran dokoki na musulunci bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba Allahu akbar inda a ce tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza ya kai talatin ya kai arba'in hamsin cikin ɗari <laughs> to shi ne za ka ce wannan amma bai wuce biyar cikin ɗari ba Allahu akbar tsakanin waɗanda annabi sa aka yi masa bulala a zamaninsa don sun sha giya haka ko aka yanke musu hannu don sun yi sata ko aka jefe su don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi wa wani ƙarfi wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman kaga annabi zai shekaru 23 yana mulki su wadannan sun yi shekaru 30 har zuwa lokacin alibi na Abi Talib shekaru 50 gaba daya mutanen da aka yi wa wannan ba wuce mutum goma sha biyar ba Allahu akbar tsawon mulki na shekara tsawon mulkin shekara 50 to dan girman Allah a shekara biyar din wannan mulkin nawa aka kashe gaskiya ba iyaka kan malam ba iyaka gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara biyar din kadai ka a rage kadai na amerika wasu ya kashe da su turai ingila babu iyaka kan ba su kai ba iyaka tabbas nawa mutanen sojoji inda suka kashe a yankin kashmir kashmir haka ne ga isra'ila da falastin Nawa isra'ila ta kashe a tabbas sosai shekaru hamsin wannan haka ba zai lissafa ba zai lissafa ba amma abin nan da ake cewa dokin mai baki ya fi gudu haka ne da kafar watsa labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu kuma ba ma iya kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancinta su kyankishe ta ta tashi tana yar tsako yar kankanuwa sai su ba mu reno sai mu ci gaba da renon ta ta girma a girma haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu ne ta'addanci ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist terrorist ta'addanci ta'addanci ta'addanci shi kenan ta yi ɗaya kenan na biyu jihadi jihadin nan gaba daya da suke zargin su akan cewa ta'addanci ne don me aka shar'anta jihadi an shar'anta jihadi ne kawai don a kashe mutane da a yanke hannuwan mutane sahabbai suna makka aka tursa su suka bar makka aka kwace gidajen aka kwace matan aka kwace dukiyoyin su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu dama mu yaki Allah ya saukar da ayana cewa ku fu ya kuma aqimu salata Allahu akbar kare hannunku ku dai ku tsayar da sallah Allah na'am ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu za mu kwato da karfe. Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi ta sallah Allahu akbar ka <laughs> zuba abin da ke Allahu akbar lokacin da za a shar'anta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hana yanzu an yi izini kaga matakin farko mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilu ku yaki waɗanda suke yakan ku banda wanda ba sa yakar ku na'am sannan aka ce idan kun je yakin banda mace ba a kashe mace a wajen yaki banda yaro karami ba a kashe yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibada sa ya ɓuya ba a kashe shi na'am duk wani mabiyan addini da ya shiga ɗakin addinin sa to ya hau tudun mun tsira na'am dukkan waɗanda ba a kashe su cikin musulunci sai ka karfa da ya dauki makami wanda a kowar ya kashe ya tabbas sosai sannan gaba daya annabi ya kashe a yakin badar tun da shine yaki da aka ce yawmal takal jama'a ne mutum 70 fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin Uhud mutum nawa ne wanda aka kashe a gazotul azab mutum nawa ne banu qurayza mutum nawa ne gaba daya a yakokin lokacin annabi 15 zuwa 16 ko 17 bisa ga zance mafi tsawo har zuwa lokacin Abubakar da Umar da Usman fa ba ka da wani alƙalinma a cikin shekaru hamsin da za ka ce an kashe mutane dubu biyar wanda wannan dubu biyar ita ce lomar farko ta hitila a yakin duniya na biyu lokacin da ya je bolivia ko ina ne ya kashe wajen mutum biliyan ɗaya a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta'addanci bane a wajen su hakikanin gaskiya zagi musulunci da ta'addanci wannan zaluntar musulunci ne sannan jahiltar musulunci ga waɗansu musulmai ya sa a yawa musulunci wannan zargi dole akwai bukatar malamai su fito su rika bayani ko marubuta yan jarida su rika fitowa suna bayani wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kokarin mu jirgin mu yan muna son mu nuna waɗansu a cikin mu ce sunan ne yan ta'addar sai in ce ba ni bane kai ne kai kuma kana cewa ba ba abin da mu ce gaba ɗaya abin ba da alaka da musulunci na'am na'am a ce malam a gurgurde malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa wani harkoki na kasuwanci ne wannan tambayar ta zama mawa fatan da yawa ko <laughs> don shi ne tare abin da ke saurara ji daga baki na tafsirin sauran gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jami'ar musulunci ta madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau sai dai ba kasuwanci ne da ni nake zuwa kasuwar kai akwai abokanai da muke hulɗar kasuwanci da jarin su da nawa a haɗe da juna a zo a yi a bada lissafi a bada shawara a yi shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan ranar da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a cikin mota ranar da da yawa ba a hakura hakura tabbata da aka samu da yawa a cika ji ran da ba samu da yawa ba a yi miyar a sa mata wake shi ma yana sa miyar ta yi daɗi alhamdulillah wannan haka rayuwa na'am na'am hmm. a to mara lamarin iyali fa mata nawa malam da yaya nawa wai wai wannan ma shi ma yana da ɗan to da ina da mata biyu amma yanzu ɗaya ce da ni wani dalili yasa yanzu ɗaya nake da